zai mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi kaifa udaraja ta kafil janna wanda yau za mu tashi alamalu thamin kenan ko aiki na takwas shine bazalul mal shine mutum ya bada dukiyarsa saboda Allah tabaraka wa ta'ala saboda addini ya daukaka ko saboda wasu hanyoyi na alkhairi wannan yana ɗaya daga cikin muhimman abubuwa waɗanda za su ɗaga wa mutum matsayi a lahira والعمل الثامن لرفع الدرجات في الجنة Janna, Huwa المال في وجوه wato hanya ta takwas ko aiki na takwas wanda ke ɗaga wa mutum matsayi a lahira shine mutum ya ba da dukiyarsa wato fi wujuhil khairi a hanyoyin alkhairi duk wani hanya na alkhairi mutum ya zama yana da kaso a ciki wa yashmilu tali shi ko wannan ya haɗa abubuwa waɗanda suke ga sunan na farko shine awwalan ita'u zakati zakati shine bada zakkar dukiya idan mutum ya cire zakkar dukiyar shi ya bada babban abin da ake so kuma wajibi ya sauka a kan shi saura sai tatawu'at waɗanda suke ana yi a samu lada wa zalika liqaulillahi azza wa jalla saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم سورة الأنفال آية تبيز وتهدو الله تبارك وتعالى يتي مؤمني كوي سوني wannan ana ce mata adatu hasrin wa qasrin kamar yadda malamai suka ce wato abu ne adat ce wata abu ne na kiyayewa da killacewa da taskancewa da iyakancewa duk wanda bai cikin nan bai cikin su. aka ware aka ce muminai kawai su ne allazina idza zikra Allah wajilat qulubuhum waɗanda duk lokacin da aka ambaci Allah zukatan suka ji tsoro idan an ambaci Allah sai su ji tsoro wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanto masu ayoyin nan aka ce ga ayoyin Qur'ani ga abin da aka ce hum imanan sai ya kara masu imani sai imanin su ya karu wannan ke nuna al'imani, imani yazidu wa yankus. imani yana karuwa kuma yana raguwa yazidu bi ta'at yana ƙaruwa da ɗao'i idan aka yi wa yanqusu bil ma'asi yana raguwa idan aka yi sabo Sau saboda haka imani kamar haske ne idan ana bin shi da ayyukan alkhairi to sai hasken shi ya riga ƙaruwa, idan ko ana bin shi da sabo sai hasken shi ya dushe kawai gaba ɗaya sai a koma babu tun yana koma kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ya koma gaba ɗaya ya dushe wannan shi yasa munafukai idan aka je lahira gaba ɗaya ba su da haske su saboda sun riga sun yi ƙarya dama suka yi yuzhiruna al-islam wa yubtinuna al-kufr suna bayyana musulunci suna ɓoye kafirci haka suke sai su shiga ayi aiki da su ayi sallah da su ayi azumi da su ayi sauran ibada da su amma fa a zahiri ne kawai zawahir suke duba amma baɗinin su kuma ƙarya ne so da in an je lahira ba su da haske gaba ɗaya hasken nan zai bace يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك هو الفوز العظيم رانا ne zaka ga mu'minai taral mu'minina wal zaka ga mu'minai maza da mata yas'a nuruhum baina aidihim hasken su yana tafiya zuwa gaba gare shi wabi gefen daman su ga dama ga haske bushrakumul yawm wannan ne abin murna bishara kenan Jannatin ne ta jarimin tatayim anhar aljanna ce ƙoramuna gudana ta ƙarƙashin su wannan zalika huwa alfawzul azim wannan shine rabo mai girma wannan kashi na ɗaya kenan sai aka ce yawma yaqulu almunafiquna wal munafiqatu ranan ne munafikai maza da munafikai mata su ko za su ce lilladhina amanu zuruna naqtabis min nurikum قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبلهم العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور واليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير haka aka ce munafukai za su koma su fara ihu suna cewa munafukai maza da mata za su rika ce ma muminai masu haske ku tsaya mu ma mu bi cikin hasken ku mu wuce mu samu mu dan samu haske sai su ce na irji'u wara'akum faltamisu nuran ku duba can baya kuma ku nemo wani hasken ku nema ba namu ba ku nemo naku suna juyawa baya kuwa domin mutumin da ya nutse a ruwa ko takobi aka bashi zai kama saboda haka yanzu sun ga azaba tsantsa ga ta nan abin da suke karyata ga su gashi saboda haka da an ce masa su juya sai su juya faduriba bainahum bisurin sai a sanya wata katanga tsakanin su batinuhu fihi rahma can ciki inda ya fuskanci mu'mine rahama ne wa zahiruhu min qibalihim al'adab can ko baya inda ya fuskanci su ba komai sai azaba wuta suna ganin wutan nan ta nuho su tana ci bal bal bal bal sai su fara ihu su koma suna kiran wancan suna cewa ku tsaya mu ji mu samu mu samu hasken kuma na sun gashi an sa katanga tsakanin su to ce alam nakum ma'akum ba tare da ku muke ba ku jira mu qalu bala sai haka ne walakin na kun fatantum anfusakum sai dai ko kun fitini ku wa tarabbastum kai zaman ku sadda ake cewa ga aikin zuwa lahira ga aikin da zai kare mutum daga shiga wahala da wuta ba ku ji ba kai zaman ku wartabtum in an gaya maku abu ma sai ku rika shakka kuna ganin kaza wa gharrakumul amani mai rude rude rudi wannan ruɗi ya rude ku kaza ya zo ya taho da fenti ku ga kaman da kyau kaman gaskiya ne ku kama shi ba ku kun kama aikin banza ba kun yi sakire shi kun kama ganye saboda haka wa gharrakum billahi gharur wani mai rudi game da Allah ya rude ku shine shedan ya rude ku ana nuna maku imma shaytanul insi wa imma shaytanul jinn ko shaidanun mutane ko shaidanin aljini dukansu akwai shi yasa aka ce min aljinnati wan nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas daga aljinu da mutane duka akwai su shaidanu masu sa waswasi kuma ga su a boye saboda haka za su boye su rude ku yau sun gama ruɗar ku saboda haka fal yawma la yu'khadhu minkum fidya yau babu maganan a kawo wani abu a kyale mutum shine fidiya no compensation ba za ka kawo wani ba a kyale ka yau wurin ku ku in kun kawo ba za a ansa ba wala min alladhina kafaru haka waɗanda suka kafirta ma ba za a anshi wani abu yawa in kai kake da duk duniya da abin da ke cikin ta ka kawo ka ce a kyale ka wallahi ba za bada ba za ba za ba kuma mutum in shi yake da ita wallahi zai bada a ce shi yake da duk duniya da abin da ke cikin duniyan nan kada ya ga wutan nan kada ya shiga ciki wallahi zai sallama zai bada a ce yau ba za a ansa ba wala min alladhina kafaru ma'awakumun na. wuta ita ce makomanku ba ku da wurin zuwa sai wuta saboda aka hiya maulakum ita ce majibinta ita ce za ta jibinci al'amarinku wa bi'sal masir kuma ta munana ta zama makoma in aka ce yau an je lahira duk yadda mutum ya ji daɗi a gidan nan aka ce yau an je lahira a lahira wuta za a shiga la hawla wala quwwata illa billah rayuwa ba ta yi amfanin komai ba wanda yafi kowa facaka a wannan gidan manzo Allah ya bada labari sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu ghamsa finna idan aka yi mutum tsomi ɗaya a cikin wuta wanda yafi kowa jin daɗi da facaka da morewa ta matsayi ko ta mulki ko ta dukiya ana ɗaukar shi ya ga wuta aka tsoma shi sau daya aka tambaye shi ka taɓa jin daɗi zai ce wallahi bai taɓa jin daɗi ba tsomi ɗaya ya mantar da mutum duk daɗin da ya taɓa ji a duniya Yace bai taɓa jin daɗi ba sai a ce mashi yanzu ka subhanallah a ce yanzu inda kai kake da duniya da duk abin da ke cikin duniyan nan aka ce ka bada kana ƙatso maka cikin wutan nan za ka bada zai ce wallahi na bada a ce ba za a ansa ba an ce ka yi abin da ya fi komai sauƙi amma ba kai ba don haka a koma a sha wuta shikenan magana ta ƙare ba a ƙara sauraron magana daga magana ta ƙare Sau da haka jama'a mu kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala kafin wannan lokaci kowa ya yi taka tsantsan Allah baya bari yakan yi jinkiri amma wallahi jinkirin shi ba alama ce ta cewa ya bari ba sai an shiga hannu tukunna za ku ga yanzu muna ta yin abu shiru kuna ganin kamar ba komi wallahi akwai komi tun da dai an gaya manzon Allah ya tsawatar da mu ya nuna mana abin da yake daidai ya mana gargadi ga abin da yake ba daidai ba to an riga an gama yanke mana uzuri an gama kuma za a yi shuru ne a kyale kaman ba komi sai an shiga hannu a gane ashe akwai komi Allah ka tsare mu da haka waɗannan su ne ayoyi kamar yadda aka gani da aka su waɗannan muminai zadarhum imanin imanin wannan ayoyi sukan ƙara masu imani wa ala rabbihim yatawakkalun sannan kuma ga Allah kaɗai suka dogara ba su tunanin wani abu ran nan mun yi karatu nan aka ce abu uku ne zai sa mutum ya riƙa dogaro ga Allah na farko sanin Allah da sunayen shi da sifofinsa na biyu mutum ya zama ya gamsu da Allah ka ji a thika ka amince da Allah a cikin zuciyarka Allah ya fi kowa Allah shi ne mai komi mai kowa mai komi ka ji wannan a cikin ranka ka gane cewa duk abin da kake da shi duk abin da kake nema ko menene shine ke badawa in ya baka ka samu in ya hana ka ba mai baka Shi ne athiqa sannan ba haka nan kuma kai ka san ajizancinka a matsayinka na mutum ka san abin da ka iya yi ka san abin da ya fi ƙarfinka. wannan sai ka jingina wurin Allah in baka jingina wurin Allah ba kuma sai dai ka koma kana kiran sunan shi kuma kana wayo Allah saboda abu ya riga ya lalace Allah ka tsare mu saboda haka waɗannan su ne allazina yuqimuna as sannan kuma daga cikin sifofinsu su ne waɗanda suke tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan kuma daga cikin abin da muke azurta su muka azurta su da shi suna ciyarwa kun gani da sallah da zakka a haɗe suke wuri ɗaya duk mutumin da yake da dukiyar da ya kamata ya zakka sai bai yi ba ko ya yi sallah ba ta da amfani abu ne guda biyu aka ce duk wanda ya ware su ya ɗauki ɗaya bai bai hada da ɗayan ba ba sa ɗaya ba zai yi ba in ka ɗauki zakka ita kaɗai ba kai sallah ba za ta yi ba in ka ɗauki sallah ita kaɗai ka ware ta ba zakka ba za ta yi ba kamar yanda in ka bauta ma Allah shi kaɗai ka saba ma iyayenka sai ka shiga wuta haka nan ba a ware su wannan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana haka aka hada su saboda girman muhimmancin su aka ce an hada su da nan wurin in ka dau ɗaya ka ware ɗaya ba za ka tsira ba ta dalilin ɗaya yasa sayyidina Abubakar yake cewa da sallah da zakka a haɗe suke duk wanda ya ware ɗaya ya ɗau ɗaya ba za mu karɓan masa ba kuma za mu ji masa saboda haka ya yaƙi waɗanda ba su ba da zakka ba aka ce to ai suna sallah ya ce ba za ba ware su ba a ware su ba haɗe suke wa aqimu salata wa atu zakata aka ce ku tsaye da sallah ku bada zakka sai in baka da shi amma kana da shi kai ɗaya ka hana kuma sannan ka zo ka ce kana musulmi har yanzu da sauran matsala ai dama tana cikin arkanul islam to kai wannan ka yin wannan da gangan sannan kuma a ce rukunan musulunci ina ka musulunta har yanzu baka musulunta ba ƙarya ne sau haka waɗannan su ne ko ka kai ko ka Allah sa ka kai dai kawai ka sani shin musulmi ne kai ko ba musulmi ba in ka san kai musulmi ne sai ka yi Koma ba kai za ka zaɓi makanka yadda kake so ba kai za ka raba yadda ka ga dama ba ya riga ya raba inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa bin sabil faridatan min Allah Allah ya riga ya gama abun shi ba kai ne zaka yadda ka ga dama ba ko in ka kirga ka ga da yawa ka ce ba zaka bada ba in ba hauka ba da ka gansu da yawa gidanku ka nomo su kai ɗinnan da ka aka haiho ka tsirara baka da komi an zo an ce kana da miliyan arba'in ka kasa arba'in ka cire miliyan ɗaya kenan ka gama amma mutum ya kasa saboda babu imani bai musulunta ba har yanzu ƙarya ne bai musulunta ba sai an je can idan an je can ranar kiyama ranar da za a ɗauke ta a maida ta a narka ta ta zama wuta a fara gasa su da ita to ranar ne za a gane ya fito ko? waɗanda suka yi waɗannan ula'ika humul na haƙƙa waɗannan su ne mumine na gaskiya kun ji ko ba ni na faɗi ba kada wani ya je ce an kawo sabon karatu sai dai muka gane qur'anin ba amma ga shi nan da aka faɗe su innamal na alladhina idza dhukira Allah wajilat kulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun sai aka ƙara cewa na allazina na salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan su ne mumine na gaskiya lahum darajatun inda rabbihim suna da wasu matakai na matsayi a wurin ubangijinsu tabaraka wa ta'ala wa magfiratun da wata irin gafara a sigar na kira Allah kaɗai ya san girmanta wa rizqun da wani irin arziki kuma karimun na karamci wanda za a yi masu. ashe kenan kyautar da Allah zai masu su shi kadai san iyakarta wasinadan li hadisi amru bin murra al-juhani kuma da jingina hadisin wani da aka ruwaito na wannan amru bin murra al-juhani radiyallahu anhu sabiqun adh-dhikri wanda an ambace shi alladhi bawwaba ibnu khuzaimah rahimahullahu ta'ala wanda ibnu khuzaimah yayin mababi ai wannan ce rahimannan ko rahimahullahu ta'ala ai lahu bi qawli بقوله باب في فضل قيام رمضان yayi babi yace babin da ke magana akan falalan tsayuwa cikin Ramadan واستحقاق قائمه الاسم اسم الصديقين والشهداء إذا جمع مع قيام رمضان صيام نهاره وكان مقيما للصلوات الخمس مؤيدا للزكاة شاهدا لله بالوحدانية مقرا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة duk wanda ya haɗa wannan to matsayin sa wurin Allah babba ne sai mutum ya ji yake cewa idan mutum ya tsayu ya yi magana akan babi yace babin da ke magana akan falalak iyamu ramadan da ramadan mutum ya tsayu ya yi sallah ya yi bauta wastihqaqi qa'imihi da kuma yanda wanda duk ya tsayu da Ramadan yau sai ka ga mutum ka malamin wato wani lokaci idan ka tsaya kawai kai tunani kai tunani zaka ji kana jin tausan kanka amma idan ka ga wasu kuma yau mutum ne wai yanzu musamman ma dai dan Najeriya malam wani tun da ya taso haka ya taso cikin wahala baban shi ya sha wahala kakan shi ya sha wahala shi ma ya shigo ciki bai ji daɗi ba bai duk abin da ka san ana samu wallahi bai samu wani wallahi in kaga inda yake kwana malam sai sai ka mai kuka kuma haka baban shi ya kwana cikin wannan wuri shi ma ya taso yana ya gada yana ta kwana amma wai har yanzu kuma mutum bai tunani yana fatan Allah ya sa wannan wulakantan da yayi ta tsaya iya nan ba so yake sai ya je lahira kuma ya shiga wuta saboda abin da ake so a yi duniya ba komai ba ce duk yadda ka sha wahala a ciki in ya zama na a lahira ba za ka sha wahala ba sai ka mance da wahalar da ka sha a nan duniya ko ba sunanta wahala ba ma dan tana da iyaka duk wahalar da mutum ya sha a duniya nan tana da iyaka to amma mutum a nan bai ji daɗi ba kai baka ci abinci mai kyau ba baka sa tutura mai kyau ba baka samu ma ka yi yawo a ƙafa ka gama yawo ballan kana kai wurin kwanan kama kaman wurin kwanan alade wari da komi ka tashi a ciki ba ruwan hukuma da kai ba ce ma komi ba ba ta san ma kana nan ba ka ci wannan azaban kuma baka yi bauta Allah ba to ka gaya mai yadda za yi azumi sai ya zo mutum wai ya tsaya ma ya yi asham a cikin masallacin unguwarsu da wani ma ko sallar isha'in bai yi sai ya zama shi kawai da ya sha ɗan kunin shi kawai dama kunin ma da kyar wai kuma kunin fa da kyar ya samo shi malam ya samo kunu da kyar ya sha amma wai in ya gama shan kunun nan kuma sai ya zama shekin yin sallah a zo a yi ta yin asham yana ji kusa da gidan da yake zane, yana zaune yana labari a kofar gida a gama ya ƙi da daddare ya ƙi da kawai ba abin da ya dame shi to dan Allah yanzu akwai wanda ya fi wannan wawanci nan baka ji daɗi ba sannan kuma kana shirin ka je can ka lunka a lunka a linka ma masifa a linka ma azaba kawai kai abin bai dame ka ba ina amfani irin wannan mutum a ce bai san ciwon kanshi ba bai san tunanin ya taimaki kanshi ba a duniya bai ji daɗi ba a lahira kuma za a maimaita wannan azaba za a maimaita ta Allah shirya da mu su aka ya kamata mutum ya tsaya rika tunani ya rika kallon abin da ya cancanci ya kamata ya yi saboda ya samu fa'ida ya samu ya zama na ko an ci wahala a nan duk iya wahalar da aka ci a nan idan ya zama na mutum daga da ya shiga kabari ba sauran wahalar nan to ya mance da komi zai fi kowa jin daɗi kuma to amma ina wani shi gaba ɗaya ya riga ya sallama ma kanshi sha azaban nan duka guda biyu nan ba daɗi can ba daɗi ku diba nan yanzu maganar da aka faɗi kuma mutum ya auna cewa akai wanda ya tsayu da Ramadan tunda fa hadisai man qama ramadana imanan wahtisaban duk wanda ya tsayu cikin Ramadan yana mai imani yana mai neman lada ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi to an gafarta mai duk abin da ya gabata na zunubinsa kuma aka ce man sama Ramadan din kuma man Ramadan ramadana imanin wati saman shine na farko wanda duk azumin ramadan din yana mai imani yana mai neman lada ufira lahu ma taqaddama min zan biki sai aka ce kuma man qama wanda ya tsayu to wani shi yaki wastihqaqi qa'imihi isma siddiqina wanda duk ya tsayu cikin ramadan din nan to ya cancanci sunan a ce mashi yana daga cikin siddiqai wa shuhada da shahidai idza jumi'a ma qiyamihi ay ramadan ay siyama nahari idza jama'a kenan idza jama'a ma qiyamihi siyama ramadan ay wannan ko qiyamihi ay ramadan siyama naharihi idan ya hada bayan yayi azumin watan ramadan ya tsayu da ramadan din kuma gashi yayi azumin da rana yayi azumi da rana da daddare kuma ya tsayu wa kana muqiman li salawatil khams sannan kuma ya tsaye da sallolin nan guda biyar to ya ka gani wani kuma na azumin bai sallai ƙari shine mu'addiyan Zakati, yana bada kuma zakkar dukiyar shi da ya fitar shahidan lillahi bil wahdaniyya sannan ya tabbatar Allah shi kadai ne kuma saboda Allah yayi wannan zakkar muqirran lin nabi sallallahu alaihi sallam, bir risala sannan ya tabbatar manzon Allah manzon Allah ne an aiko shi shi kenan wanda ya samu wannan matsayin ya samu isma siddiqina wa shuhada wa salihin wa hasuna ula'ika wannan rafiqa kuma waɗannan sun yi kyau ya yi kyau a ce mutum ya samu wannan tawaga sai dai ya za a yi wanda ya samu wannan laqad ja'ala Allah tabaraka wa ta'ala bi hikmatihi min nizamin zakati wato Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya daga hikimansa ya sanya tsarin zakka shine daqiqatan li ilajil faqri yace wannan zakka adatun ne daqiqa wata wani sunadari ne mai tsanani mai amfani mai daraja li ilaji al faqri saboda maganin talauci fil alami duna al idrar bi masalih al agniya a cikin duniya kuma ba tare da an cutar da mawadatan ba tunda yanzu in mutum yana da tunani kana da miliyan arba'in kuma Allah ne ya baka miliyan arba'in ɗin ya ce cikin arba'in ka kasa arba'in ka ba da guda ɗaya to wani cutarwa aka yi ma bayan kuma wannan abun an ce ma an ɓoye ma shi a lahira kuma ka kare wannan duke da ka bada ka yi mata katanga ka tsarkake ta za ta tsaru za ta lullunku kuma miliyan ɗayan nan da ka ba za a mulinka ma ita sau ɗari bakwai to amma duk da haka saboda wawancin mutum ya ce ba zai iya ba kuma wanda ya baka dukiyar ne ya ce ka cire kuma dan ka cire ka kai boyo ne ba a je lahira ka tarar da ita can an aje ma ta girmama ta yi karfi ta girma amma sai ka ki amma mutum ya zo wajen buki kawai ana liki ya zo ya canzo sababbin kuɗi kawai ya ta zubarwa a cikin a cikin a wannan ba saboda haka abun nan ne laqad ja'ala shine nan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wannan bal wa'ada ha'ula al ya bi ziyadati kuduba Allah ya yi ma mawadatan da suka cire mazakan bi biziyadati za a ƙara masu dukiyan wannan ma dukiyan za ta ƙara bunƙasa fi amwalihim kullama anfaqu fi wujuhil khairi duk sanda suka ɗauki dukiyan suka ciyar ta hanyar alkhairi to za a ga ƙara masu a masu فقال الله تبارك ya ce wa وتعالى يتي وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين babu wani abu da za ku ciyar na dukiya ku ku bada shi saboda Allah face Allah zai kwafe muku da zai zai canza muku zai kwafe muku da wannan da kuka bayar duk abin da kuka bayar Allah zai ba ku musaya shi ya kawo muku kuma rashin imani ne yasa ba za a iya ba balle a gani amma masu imani Abdulrahman bin Auf ba sai da ya rasa yadda zai da dukiyar ba ma aka zo ya tara sahabbai ya ce shi fa dukiyar nan ta isa ya rasa yadda zai da ita yana neman ya rabar da ita ba ta kare ya rabar ya rabar sai lulluwa ciki suka ce to ai qur'ani ne magana cewa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu babu min shay'in babu wani abu da za ku ciyar na wani abu face sai Allah ya ciyar maku wa huwa khairur raziqin ba shine mafi alkhair to ai kai da ka bayar baka kai shi ba dan haka in ka ba zai baka 700 ka ba da ɗaya baka 700 amma mutum ba zai iya ba amma aka zo a duniya aka ce mai ga wani abu ya bada ɗaya a bada ɗari bakwai sai ya je har ya rance ya bada ma ƙarshen ta ma ya nutse gaba ɗaya ciki وليعلم كل من جعل يده مغلولة إلى عنقه مانعا حق الفقير أنه يبخل في الحقيقة على نفسه ويحرمها من الجنة ودرجاتها ويوردها إلى السقوط في النار ودركاتها الله كسرهم يتي جماعة كوا يجي كما كوبا ذاك نوكا وديك جي أسني وليعلم متن يتني kullu man ja'ala yadahu maghlulatan ila unqihi duk wanda ya dauki hannunsa ya sagale shi a wuya ya zama na marowaci kenan mani an haqqal faqiri ya hana hakkin nan na faƙiri na zakka bai bada ba annahu yabkhalu fil haqiqati ala nafsihi haqiqa ne kan shi marowa shi zai je ga bakin ciki ranar lahira fa yuharrimuha min aljanna domin ya haramta ran ya haramta ma ran shi aljanna ne da kanshi wa darajatiha da darajojin aljannan nan bisa gidajen nan sama sama kololuwa ya haramta ma shi wa yuriduha ila sukhuti fi sannan kuma ya gitta kan nan nashi cewa sai ya fada cikin wuta ya riga ya sai tiket din fadawa cikin wuta wa dirikatiha da can ƙasa ƙasan wutan shine dirikat dan ita aljanna darajat ne ita ko wuta dirikat ne ita aljanna sama wuta kuma ƙasa Allah ka tsare mu haka wannan nan su ne wannan din su za ku gani saboda wannan ya wannan ya haramta maka shi ne inna alafal fuqara min almuslimin yace yanzu dubban dubatan faƙirai daga cikin musulmi ha yatadawuna ju'an suna fama yau suna kukan yunwa fi kulli yawmin fi shatta baqa'il ardi kullun zaka ji akwai waɗanda suna fama da yunwa a cikin doron ƙasar na nan suna fama wani abin da zai ci ma babu yanzu ku diba ran nan na baku labari nan kuma wasu da yawan ku sun ji su ne na baku labari na ce wani mutum ne fa ya dafa abinci a gidan shi sai ya dafa da yawa aka ɗauki malmala guda biyu ya tura gidan makwabcinsa da aka je gidan makwabcin shi ko makwabcin Allah ya sa sun samu su ma sun yi sai ya ce ma matar shi tunda Allah ya sa mun yi Allah ya saka musu da alkhairi amma ke ma ɗauki malmala biyun nan tura gidan mu tunda mu muna da shi da aka tura masu malmala biyun nan shine da asuba suka hadu da mai gidan yake ce mashi Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya ka Allah ya ji yayanka yi ma kaza yace kaga malmala biyun nan da aka turo jiya alhamdulillah yace rabban da in yi bacci irin na jiya na kai wata uku rabona da in yi bacci saboda kullum ba mu da abin da za mu ci jiya an zo an ɗora ruwa ne ana so yara su yi bacci sai ga malmalan nan guda biyu da ta zo da iyali na suka yi dabara suka ɗauki ɗaya suka tsura mana muka ci muka sha ruwa don haka tun da na kwanta lafiya rabon da in yi bacci irin na jiya an ci saboda ba wanda ya tashi mana kuka guda ɗaya kuma muka aje da safe kaga yanzu jiya mun samu na dare mun samu na safiya kenan alhamdulillah to mu auna wannan kuma ga masu kuɗi nan na bata kuɗi a banza su kwashe kuɗi su je su bada a wurin aikin banza a je buki a kashe maƙudan kuɗin da ba su da iyaka har amaryan ma wai a zubar da kuɗi a ƙasa tana tattakawa dukiyar da Allah ya ce da wulakanta ta a zubar wata ta tattaka kuma wai ita ce amarya ba a wasan amaryan ma ƙarshen ta an ɗauko kara da kumurci kuma wai sannan bayan an gama wannan almubazarancin kuɗin da aka kashe hidiman da aka yi da wane ne da aka yi a ɗauki wasu kuɗin a ba maroka a ba maroka a watsa kuɗi a banza a yi rawa a yi rashin mutunci wai sai ma an gama kuma a ce wai wai abin da ake fata wannan auren wai a samu zuriya ɗaye ba ni ban ga inda za a samu zuriya ɗaye ba nan ba ko ta gidan ku ce idan owa za a samu wannan zuriya ɗaye ba wallahi sai dai a samu ɗan da zai maku dukan tsiya ko kuma ya jira sauran kuɗin da kuka tara ya kashe ku ya kwashe kenan an gama ba wani zuriya tsaye ba a samu nan bayan annabi da ya magana duk bukin da za a yi aje a yi bushe-bushe a ciki a yi kaɗe ya wannan raye-rayen an tsine ma bukin nan an tsine ma masu yin bukin sannan kuma bayan an tsitsine sannan ku zo ku ce wai a samu wai zuriya tsaye ba idan za a samu zuriya tsaye ba a abin da aka tsine ma abin da Allah ya tsine ma manzo Allah ya tsine ma ina za a samu zuriya tsaye ba ban ga za na samu ta ba saboda haka kowa dai abin da ya ga dama amma kuma mutum zai ga abin da bai so wallahi duk wanda ya miƙe kafa ya abin da ya ga dama to an je lahira bai isa kuma ya ga abin da yake so ba ko shi dan wane ne al yawma an ansaba wa arfa'u nasabi ranar lahira ranan ne za a ɗauke duk wata dangantaka tsakanin mutum da shi da wani sai dai alaƙa ka tsakaninka da Allah kawai kuma annabi ya gaya mana ya ce man bata bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu duk wanda dangantaka shi da Allah aikin sai ya ja da shi bayan ranar lahira to dangantaka shi da wani kowa ne shi kuma ba za ta kawo shi kusa ba wurin Allah ba dangantaka ake ba ba yare ake ba dan wane ake bi ba wane ne a'a ka yi imani da Allah ka ta Allah ka yi imani da manzon Allah ka yi aiki tukuru shi ake kallo in an je can ba gidanku bane nan ba nan bane duniya inda za a bada wani abu a kyale mutum can waɗanda za a je ba su san ka ba ba sani ba sabo la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun haka su sifa su take mala'iku ne ba nan bane balle ka ce zaka yi wayo ko kuma zaka zulle ko zaka zulle zulle ta na shiga hannu za a sha mamaki ku ji to haka kowa ya sani suna nan suna fama fa minhum as-sabir al-mutasif daga cikinsu masu jin yunwan nan akwai wanda yake haƙuri yana neman lada wa minhum man yarfa'u shakawahu ila maulahu azza wa jal yashtaki ay taqsir al-aghniya tijahahu daga ciki akwai wanda ke daga hannun shi sama yayi kuka zuwa wurin Allah yace Allah ga mu ka san halin da muke ciki ga bayinka mawadata amma basu damu da mu ba akai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka gaya masa fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith aka gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ina ilam ayyuhal ghani ka sani ya kai mawadaci annallaha ma zada fi malikin ay illa yanzura. Allah tabaraka wa ta'ala bai fi malika ne afwan annallaha ma da fi malika Allah bai ƙara ma komi ba na dukiyarka da ya baka illa li yanzura atuti wa tashkur sai ya gani dan zaka bada kuma ka gode kai ma ka ballan ma wasu am tabakhal wa tastakbir koko zakayi yi ruwa kai girman kai wa innal muslima alladhi yasrifu ala nafsihi wa ala shahawatihi bi ittifaqi ko bi infaqi amwali al-ta'ila wanda duk musulmi alladhi yasrifu ala nafsihi wanda ke sarrafa dukiyarsa ya je banna ya zubar da dukiyarsa wala ala akan sha'awarsa bi infaqil amwali ta'ila ya bada dukiya mai yawa akan abin da ya ga dama na banza wala yu'addi zakata malihi amma baya bada zakkar dukiyar shi ki bada zakka la yazunnu annahu sayaflitu min ha'ula'il fuqara baya yuwa yawmal qiyamah kada ma ya yi tsammanin zai sulle mafakirai ranar lahira sai sun ci kumo shi an zo har gaban Allah. Allah ga shi nan yana da dukiya abin da za mu ci ya gagara don haka mu ci kumo shi a ci kumo shi a kai shi gaban Allah ya tambaye shi me yasa bai bada ba dan zakka ba ganin daman ka bane shi wanda ya baka dukiyar ne ya ce dole ne ka kasa arba'in ka cire ɗaya kuma ka ƙi sau da za a je can a nan na ɗota ta zama ma mutum abin nan gashi nan za mu gani nan gaba yadda za a yi masu da ita ranar lahira a nan naɗe ta ɗaure mai mutum da a naɗa mai ita ta zama wuta a ita gasa shi da ita ya ci azaba kafin a haɗu masu zakka za su je su ce abin nan ne shi yasa wasu malaman fiƙi su kai maganar cewa idan mutum yana da dukiya ya fitar da zakka an sabo fakiran su je su ce ba mu hakkin mu da ana shari'a in bai bada ba kuma a kama shi alƙali ya zo ya sa a kama shi a ji mai a ƙwato hakkin a basu zona da yunwa ga hakkin su a wurinka hakkin Allah ne almalu malullah dukiya ta Allah ce tabaraka wa ta'ala in ya bada a bada hakkin da shikenan Kana mutum ya tsammanin zai sulle masu ya annahum qad yashkunahu wa yahwa yuhajunahu amama Allah azza wa jalla domin za su kai kukan shi kuma su kafa hujja a kan shi a gaban Allah azza wa jalla bi annahu harramahum haqqahum cewa ya hana su hakkin su mun ji ko fa'idda li zalika al jawaban dan haka in kana da dukiya ka hana to kai tanajin jawabin da zaka bayar in sun kai ka can wurin Allah ranar lahira suka cikumo ka ka tanaji abin da zaka gaya ma Allah ba wai wani shin an je ma an cire dukiya ya ga da yawa wai ce ta, shi wallahi ba zai iya ba amma ya mai abin shi kawai ci gaba ha inna zakatal mal zakkan dukiya haqqun ne ay faradahu Allah ta'ala 'ala al-aghniya lil fuqara haƙƙi ne Allah ya wajabta shi a kan mawadata su ba wanda suke mabukata faman adda ta malihi wanda duk ya ba da zakkan nan faqad azhaba anhu sharrahu to ya tafiyar da sharrin dukiyan nan wa Zillu a yawmal qiyamati tahta zilli sadaqatihi kuma ranar tashin alƙiyama to zai fa zauna karkashin inuwar sadaka sani kowa ranar lahira a karkashin inuwar shi sadakar shi zai zauna in kana da ita shi kenan in babu kuma za a gani yau wa yaghriqu ay annasi fi har min harri shamsi wanda ranan ne mutane fa wasu za su nutse saboda zafin rana saboda bala'in gumi kowa yayi gumi to sai ya nutse kama sai ya amanu min thubanin aqra kaman yanda mutum zai kubuta tunda ya ba da zakka zai kubuta daga wani maciji da ake tahowa da shi ranar lahira wanda babu gashi a kan shi yatba'u kullu mutakhallafin an zakati hatta yutawwiqahu yana bin duk wanda ya hana zakka har sai ya nade mai wuya ya nade mai wuya dinga sara zai zo da wani irin mummunan halitta mai muni in ya ciji mutum dafin nan nan ba zai man gashi nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faqad rawa abu hurairah radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce man atahu Allahu malan falam yu'addi zakata duk wanda Allah ya bashi dukiya sannan sai bai bada zakka ba muthila lahu maluhu yawmal qiyamati shuja'an aqra za a sanya mashi wannan dukiyar nan a maida ta gaba ɗaya ta zama wani maciji macijin nan ko gashi bai da shi akan shi saboda bala'in fada dafi ya sa har gashin shi ya cinye gaba ɗaya shine shuja'un aqra lahu zabibatani yana da wasu irin haƙora da ke fitowa ta wajen idanunsa wasu sun ce ta ne a saman ido suke wasu ke fitowa yake kamar yadda ka san wani abu mai kamar giwar ruwa wanda ke fito da wasu ƙasusuwa dan ta baki to haka yake fito da waɗannan dafi ne a ciki yutawwiquhu yawmal qiyama wanda zai zo ya nannada mutum ranar tashin alƙiyama ya akhudhu bilahmazatihi bilahmazatihi zai kama leɓen mutum na sama da na ƙasa ya ja wannan macijin balhama zatai shine yani aishud da kaihi sa na sama da ƙasa zai kama su ya ja ya kulu sai ya masa jawabi ya ana maluka ni ne dukiyarka ana kanzuka ni ne taskan kuɗin nan da ka ɓoye ni ne don haka yanzu za gamu yanzu na zo mu gauraya dukiyar da ka ɓoyen nan ita ce za ka maida ni ga shi nan ya kama bakin mutum ta sama da ta ƙasa ya sa sannan ya fara zabtara dafi in ya shiga shekara saba'in ba za a daina jin raɗaɗi ba sun mata laharihil aya sannan annabi ya karanta wannan aya ce wala ya hasaban na lari na ya bukalu na bima a tahumullahu min fadli khairan lahum بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم kada waɗanda suke yin rowa da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su daga falalarsa su ɗauka wannan shine alkhairi gare su wannan rowan da suke su ɓoye kayan su hana kowa bal huwa sharran lahum wannan sharri ne sharrun lahum wannan abun sharri ne gare su bal huwa lahum wannan abun sharri ne gare su ai sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah za a rataya masu abinda da suka yi ruwa da shi na lahira in an ce a shine kamar yadda kuka san ana sa kare belt a wuya wanda za a rika jan shi ko ina to haka za a naɗa masu wannan dukiyan ai masu belt da ita daga tsauk kaman belt ne a ɗaura masu a wuya a dinga jan su da ita zuwa wuta saboda haka ku sani ya jama'a saboda haka haka za a daura masu ranar kiyama da saboda rowar da suka yi kuma ku ji walillahi mirasu samawati wal ard kuma bayan haka nan ai za su mutu za su mutu su bar wannan dukiyan Allah shine zai gaji abin da ke sammai da abin da ke cikin ƙasa za su tafi su bar komi wallahu bima ta'maluna khabir kuma Allah mai bada labari ne game da duk abin da aka aikata in ku ya bada labari ayu kum kenan zai saka maku da abin da kuka yi in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun in mutun ya aikata alkhairi ya ga alkhairi yawwa subinti ya taso kuma gashi nan muna jin daɗi a kawo subinti waye waye shi ta motsa an so mana da sauri ko mata ne ko maza ne ba ku da labari ne duk wanda wayan shi ta motsa buhun siminti wajen ina ne in kuka boye shi ba wanda duk ya boye mai laihi shi ma yayi buhun siminti mhm. in dai kusa da kai ne ka bari ta yi muka gano shi buhun siminti kai buhun siminti yi sauri ka matsa ciki ne malam abubakar ka yi tsaye kai ciki kan so siminti ba ta ba shi ba shi da sauri ina muna ganin ana samu buhun siminti duk wanda ya bari wai shi ta motsa buhun siminti haka mai bacci eh mallan sani ka fara taba bacci ko kaga din za eh a ina ai buhun zuminti ina ma ne dai kakkai dan burno dai dama bai bacci eh, eh. in dai mutun yayi buhun siminti. in kai yanzu na za na yi haka na walla dan yayi ku ji buhun ku ga buhun siminti? sai na ga ya dago eh, eh eh ya dan dana ko ka ƙara yanzu na kyale ka amma na gasar da kai haka da ina ta didiba ba, ga idan na rufe yake ko buɗe ina ta ba ko ta ina yanzu yanzu nan ladan zai bada wani jiya Allah ramma ya ci buhun siminti kai ma yanzu zaka ci buhu gaskiya kuma ka ɗan yi fa na ga alama eh ta kana ji ko ta mhm aka duk wanda ya bai ci buhun siminti ka an san mana ita wace ce ake ta fama da ita ne har yanzu in ba kwace a kyale ta in dai ba kwace an tabbatar ba kwace a kyale ta mhm to ta bada na take ne can wajen ma ai ta baza na ji ta waye a wajen maza ta tashi ta yi burur na waye kun boye shi ko kun boye mai laifi? ta ai dai abin nan ne in dai rabon abin nan ai za ta ƙara kuma ko ɗauko ta aka yi aka kashe ta yi kukan kishe ta kukan mutuwa siminti a wuri aka duk ta ba ta motsa ba dai shikenan kai ma ka zauna yaro ko ka bada buhun siminti kai ka zanna ko buhun siminti a <laughs> ah, yanzu ai duk wanda ya laifi buhun siminti ne in yaro ne ya jama baban ko maman ta zo da shi yana duk wanda ya laihi buhun siminti kawai ga aiki na ana ta ɗora abin nan dan ma ba a ce rodi ba kan aka ce a ɗan sassauta kai yanzu da an ce wancan eh, y16 din nan eh, y7 y nawa y16 eh, eh wajen nawa yake ma yanzu to ji ko eh kai ma kudin ma da ka sani kai kai ba kai ba ne wannan jam hmm. bari ka bari waya ka ta buga ka je sawo shi gobe ka ji shikenan ya isa an anshi shi aiko ko ta gudu idan fa kika fita kika an so waya buhun siminti biyu ta oda za ki je ina za ki in kika jira nan ta ce bur buhun siminti ɗaya in kika fita kika an so buhun siminti biyu a to ai ba yau ma abin da ya sa ma yanzu ɗazun nan na ga wasu ƴan latti da suka zo ƴan cikin gida saura kaɗan in tsaya dan dai wani hadisi wallahi da sai kun ba da buhun siminti biyu ko kuma in kora ku waje ina ganin su suka shigo amma Allah ya sa wani abu ya ɗauke min hankali ina Allah Allah in ce ku fita buhun siminti biyu sai Allah ya sa bari gobe su ƙara zuwa latti za ku ga aiki da cika Allah ya kai mu gobe su zo nan latti gobe sai sun ba da buhun siminti in dai na fara karatu ba su shigo nan ba gobe ko buhun siminti ɗaiɗai yan gida da latti sai dai mutum zai ki zuwa amma in dai kuka zo latti gobe kamar yadda na gan ku yau to gobe buhun siminti kuna cikin gida hawa su taho daga wata duniya su zo su riƙa rigan ku duk wanda ya zo sai eh, dai mutum ya ki zuwa kuma in ka ki zuwa in bi cikin gidan buhun siminti <laughs> ah, wala zari ko ina buhun siminti ya tawo daga wajen siminti eh na aiki yi ƙarfi? to wanda ke gida ya kamata a riga shi zuwa to shine kuma ina ganin ina gane su ba to ina ganin su suka shigo jiya ma dama halatti suka zo yau ma lattin suka zo ina karanta hadisi ne shi yasa ban tsaya ba da har zan tsaya ce waje ko buhun siminti a kawo da kai karatun jiya kenan wala zai wanda kai wanda ne a to mun da muke neman siminti ko ta ina ga wanda suka yi laifi ba sai su da buhun siminti ba wala zai eh bari ka gani gobe su latti ka gani kana da zaka ga aiki ina ne ina halima ne kin an so ta gudu ke ji ka bata ta gudu na ba ta da lafiya kuma ta iya buga waya to ku bari dai mu ci gaba shikenan tunda dai an wuce ba komi a bari haka nan ai dama mun ce in ba kwace ma kyale ta ina ne eh, saboda haka waɗannan aka ce za a rataya masu wannan ya kulu ana maluka ya ce ni ne dukiyar nan taka ana kanzuka ni ne taskan sun matala hadihil aya ba mun karanta ba kada ku yi tsammanin waɗanda suke rowa da abin da Allah ya ba su wannan daga falalarsa fa ku ji daga falalarsa kar ku ɗauka wannan ne alkhairi bal huwa sharrun lahu sharri ne la gare su sai tawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama za a nada masu abin da suka rowa da shi din nan ranar tashi alkiyama walillahi mirasu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir aya ta 180 suratu ali imran fala tatawana dan haka kada kai sako-sako kada ka yadda kai baya-baya fi ada'i zakati malika tayyiba tibatan biha nafsuka kada kai baya baya wajen ba da zakkar ka kuma kana jin daɗi da Allah ya baka ma za ka bada wa qad ataka Allahu al wa talaba minka al-qalila Allah fa ya baka da yawa kuma ya nemi kaɗan daga wurinka kadiba fa a shekara ne kai ta kashewa kai ta ci kai ta sha kuma ko ka kusa kashewa in shekarar ta kusa karewa ba matsala amma in ka kai ƙarshe sauran da ya rage ne za ka kasa arba'in ka ba da ɗaya da za a ƙaddara kana da miliyan arba'in a ce maka kana ta hidimanka kana ci kana kashewa da aka zo karshen shekara sai ya zama na saura miliyan goma miliyan goma nan ne fa za ka kasa arba'in kuma ka bada kashi ɗaya a cikinta ba ci za a yi ai asali da arba'in gare ka ba daga farkon shekara a'a sai lokacin zakai ya yi kana da arba'in shi ne za ka kasa arba'in ka bada ɗaya in lokacin ya yi ka kashe miliyan talatin saura miliyan biyar ma to miliyan biyar ɗin nan shi za ka kasa kashi arba'in ka bada kashi ɗaya ku duba fa irin wannan abu amma wai mutum wai ba zai iya ba to saboda haka kuma in kai ga abin da zaka samu na nan lahira gashi kuma ɗaya to wai yanzu ma inda mutum yana da tunani ai rukunan musuluncin nan guda biyar guda uku dama su ba a jingina su da kuɗi ba kalman shahada sallah azumi illa dai magana azumi lafiya na jiki amma ba jingina su da kuɗi ba sai guda biyu su kuma su ne sai kana da kuɗi zakka aikin hajji to shi ne fa in ka yi su duka ka zama cikakken kayi kowane wanda Allah bai baka dama ba baka yi ba ba a kama ka da shi me yasa baka yi ba shi ne baka yi zakka ba baka je hajji ba saboda baka da shi ba a tambaye ka aje lahira a ce me yasa baka je hajji ba me yasa baka yi zakka ba tunda baka da shi to amma yau kana da shi kuma ka kiyin rukunan musulunci kuma kana da wadata kuma wanda ya baka kuɗin nan shi ya ce kai aikin nan shi ya baka in ya ga dama rana ɗaya sai ka tashi babu kuma ya ce ciki ka ɗauki arba'in ka ɗau ɗaya ka je ka yi zakka kuma a sannan an kai lahira an ɓoye ma ka je lahira ka aishi ka sakamakon ka ba fa kyauta ka bayar ba to kaddara ma kyauta ka bayar yanzu ko a duniya in kana da hankali mutum ya ɗauki miliyan arba'in ya baka a ciki ya ce ka ɗauki ɗaya ka ba wani sai ka ce kai ba za ka bada ba ka riƙe kuma ka san cewa in ya ga dama zai fushi ya kwaci talatin da tara nan sai ka ƙi bada da ɗayan nan in ba dai mutane mugaye ba tunda na ji wani kwanaki an ba shi miliyan arba'in ya ba wani ya je ya ba shi miliyan takwas yi ya ba shi cikin arba'in ba mhm. wani kuma aiko shi da miliyan biyar ya ba wani ya ba shi dubu ɗari biyu ayo irin waɗannan mutanen suke da yawa a ƙasar nan wallahi wasu mutanen da suke zagi suna ta shugabanni mugaye ne wallahi wani in ya samu shugabancin ƙasar nan in aka ce za a sai da ƙasa a biya shi kuɗi zai sai da tai an shi kuɗi ya je wata ƙasa ya zauna ko ba haka bane to za ka ga gani atana mugu arba'in a baka a ce ka ba mutum kuma kai ba sai da aka baka naka aka aiko ka aka ce ka je ka bashi nashi arba'in ka je wannan abokin shi ne tare suka taso tare suka yi komi amma yanzu ga miliyan ɗari kai ga naka ka raba ma mutane sauran guda kaza wannan arba'in ka co kam ka cire suka bawa ne ya je ba shi miliyan takwas ya rike sauran da ji ba to wannan yanzu alhaji bashir na wa alaikum assalam eh wanda ina fa ya shigo da matan da rukunin musulunci ce sosai haka ne eh. ba zai bai tunani ya zaka ba ma Allah ya kiyaye yau kyauta da tukuici eh, gaskiya ne to amma wannan ai alama ce ta rashin rabo kawai malam bashir mutum bai da rabo ne kawai a ce yana da dukiya ba iyaka ya kasa arba'in komin yawan tan nan a arba'in din nan zai kasa kuma fa ka kalli hikima ta zakka in fa yanzu mutum da za a ce yana da yana da kuɗi sai kuma yana da gidaje guda ɗari duk nashi ne ba kaddara ce ya aje ba haya yake ba kawai ya sa wannan ya sa yaran shi ya sa wane ne ya sa wa dukkan su fa ba zai cire masu zakka ba in yana da motoci ɗari hawa yake yi ba sa su yayi cikin suna nemo kuɗi ba ba zai fa cire masu zakka ba kuɗin nan aka ce ya zakka kuɗi sai kuma in yana kasuwanci aka ce zakatu tijara amma fa duk waɗannan kaddarorin shi ne in ba sai da sai suka koma kuɗi ba kuma ba haya ake ba ba nemo kuɗi ake da so ba zai cire masu zakka ba amma wai mutum ba zai iya cirewa cikin arba'in ɗin ya da kuɗin mato an kyale mai sauran waɗannan abubuwa da zai zo ya ɗaura dawakai ko nawa ne ba zai cire masu ba amma kuma sai ya zo a ce wai ba zai cire wannan ba wannan to ai rashin rabo ne yake kawo abin. ko kuma ya tsunguli abin da ya ga ma ya jefa can wurin kawai shi ba ruwan shi da tsari to ai zakka ko da a ce ma in ka yi ta da kanka ko ka yi ta kashi casa'in daidai in dai kashi goma nan bai daidai ba ta yi ba na? ba dai duka irin ta wani to a kayi ma ba buki kawai ba wannan in ma ya cire din kenan Ta yi wannan ma ya ma cire abinda ba su ma yi ba sa yi so da aka dai ga ta nan dai a karanta dai amma dai mu nan fa ba ma magana. mu maganan dai yin ta zai sa mutum ya daga matsayinsa a lahira kawai wanda bai ba kuma shikenan wa man yuqashu nafsihi fa ulaika fa huwa al muflih duk wanda ya saba marowar rai shi ko wannan shine al muflih shine wanda zai rabauta za a kare shi daga abin da yake jin tsoro ya samu abin da yake so Saniyan, badalul mali fi silatir rahimi wa wujuhil khairi abu na biyu a ƙarƙashin ba da dukiya ba shine nan ba na ɓarko zakka ba ne to na biyu wanda in an yi shi zai ɗaga ma matsayi a lahira a ga matsayinka mai ban mamaki shine ka ba da dukiyarka don sada zumunci yan uwanka kenan waɗanda kana da wadata sosai to yan uwanka na jini ka sadar da zumunci zuwa gare su ma ka taimake su su ji daɗi suna cikin matsatsi suna cikin kunci abinda za su ci ya gagare su ka tamu ka taimake su wa wujuhil khairi da kuma duk fuskokin alkhairi inda kaga alkhairi ta can kasa inda kaga alkhairi ta nan kasa inda kaga alkhairi ta nan kasa wa min al'amali allati tarfa'u darajati fi jannatin na'im yana daga cikin ayyuka da ke ɗaga mu mutum matsayinsa a cikin aljanna gidan ni'ima huwa sarful mal alladhi wahabaka Allahu iyyahu fi mardatihi taqarruban ilayhi shine ka juyar da dukiyarka ka bada ta wannan dukiyar nan wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya ma kyauta da ita ai iyahu fi mardatihi wajen neman yarda Allah wa taqarruban ilayhi da neman kusanci zuwa gare shi wa zalika bi sadaqati alal fuqara shine mutun ya rika yin sadaka ga fakirai wanda basu da shi wasilatul rahimi da sadar da zumunci bihi da sadar da zumunci da wannan wa ikramil jari da girmama makwabcinka wanda baya da shi wa siddiq da abokinka wanda kake abota da shi wa mu'awanatil mutaji da kuma taimakon mabukaci bi sadaqati wal qardil hasan da yi mai sadaka ko bashi rance mai kyau rance mai kyau shine ka bashi goma ya dawo maka da goma lokacin biya in yayi wa adami badlihi fi ma harrama Allahu azza wa jalla kuma kada mutun ya yadda wannan dukiya da Allah ya bashi ya rika ɗaukar ta yana kashe ta ko yana barar da ita a wurin inda Allah ya haramta sai gashi kuma mutane abin da suke kenan au tabdhirihi fi ba'd al-mubahati aw al mulhi ko wal mulhiyati ko kuma mutum ya zo ya zamo yana kashe wannan dukiyan yana wulakanta ta a wani abu wanda yake halal ne amma ya wuce wuri wal mulhiyat da abubuwan wasa wanda suke ɗauke hankali hadha lil ghani wannan mawadaci kenan amma alfaqiru falam yarhamhu ai yarhamhu Allah ta'ala ai min hadha thawabi idha nawa wa tamanna bi sidqin ko na mina ku yace abin nan ne ko hadha alghani ke amma alfaqir ko abin nan ba falam yuharrimuhum Allah ta'ala shi amma faqiri Allah bai haramta mai ba min hadha thawabi na wannan ladan shi kuma shi fakiri yanzu ba ba mawadaci bane aka ce idan ya samu kuɗi shi in ya bada ya bada gashi na abin da zai daga mai matsayi kenan da daraja na waɗannan ayyukan alkhairi to shi fakiri fa wanda shi bai da shi ai kaga zai zo ya ce oh shi ma ina ma da shi ya samu wannan dukiya shi ma da yayi to ba a haramta mai wannan ladan ba idan yayi niyya shi ma da niyya ta gaskiya cewa da Allah ya bashi wannan dukiya shi da ya bada shi ma da yayi to sai ya samu ladan kuma bai bada ba falam yuharrimuhu Allah ta'ala min hadha thawabi shi ma Allah bai haramta mai wannan ladan ba idan nawa man tamanna bi sidqin idan ne niyya kuma yayi guri da gaskiya allau kana ganiyan mithla fulan da ya ce shi mawadaci ne irin wane la'amila ay bi amalihi da ya aiki irin nashi kun gane ko fa inna lahu mithla ajra dhalika al-ghani za a ba shi lada irin ta wannan mawadaci walillahi alhamd shi yasa ake so mutum ya rike ma kanshi kyakkyawan fata idan ka ga wani abu na alkhairi sai kai gurin ina ma dai yau da a ce yau kaka ce yau ga bukin zuwa babu zanin daurawa ga aikin lada amma baka da kuɗi sai a baka ladan masu kuɗin da suka samu suka yi sai dai kuma matsalan shine in ka ga wani kuma cikin zunubi kai ma ka ce ai da a ce kai ma kana da kuɗi sai ka nuna mai bai iya ba to kai ka ci azaba biyu ga rashin kuɗin ga damɓareren azabar da za a yi ma can tashi ta zunubin da ya samu kuɗin shi ya yi kai ga shi ba kai zunubin ba amma dalilin mummunan fatar da kai makanka kuma ka samu laifi irin nashi wa salam ah, kai masu zakka ka ba su ba za ka iya ba in ƙanana ne amma idan manya-manya ne sun balaga su ma suna da sana'o'in sai ka ba su zan su yi jari ya halatta ka ba su lada biyu ma za ka samu amma yan ƙanana da matakka, da 'ya'yanka ƙanana da iyayenka to ba za ka ba su zakka ba su wajibi ne ka ciyar da su ka shayar da su kai masu ɗawainiya amma matakka sai ta bukaci a ba ta dan ita ma ta ba wasu na kusa da ita ko danginta ko yan uwanta wannan ya kamata ma ka bata haka nan kuma iyayenka su kuma ba dan bukatar su ba sai suka ce a ba su saboda su ba abokansu ko su ba wani abun nan sai su ma ka su dan su bayar ko kuma ka ba su iyakan bukatar su amma kuma su kuma akwai su da korafi to sai ka ƙara masu in za su ƙara ne su ƙara in za su bayar su bayar amma ka sauke wancan wajibi wannan ka ba su ne don ka su yi fushi sai ka ba su in ji salul a kai ce cikin sharhin mawaka amma aslan iyaye ba a ba su zakka ba masu cin zakka ba ne saboda sun fi ƙarfin su jiran zakkarka ɗebowa za ka yi kawai ka ba su duk yadda suke so ka ɗiba ka ba su in ma suka ga dama su ɗiba da kansu shikenan na duka duka sosai kuma ba ka yi masu faɗa kace ce me yasa suka ɗiba da shi kenan amma in dan saboda su ba wasu ne to yana da kyau a girmama su suna da ƴan uwa suna da wasu abun nan suna so su ba su ko suna so su ba wasu abokan su wanda kai baka san su ba su kenan sai a ba su dan su ba su amma dai ƴaƴa ƙanana ce da su ake yi ya fito ko to ku ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa eh, bayan an yi wannan magana yace wa rawa abu kabsha al-ansari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal manzon Allah yace innamad dunya li arba'ati nafrun yace aljanna ai duniya ta mutum hudu ce mutum hudu su ne aka mallaka masu duniya ɗayan wannan abdun razaqahu Allahu malal wato bawa wanda Allah ya azurta shi da dukiya ko wa amilaha sannan bayan haka wa ilman sannan Allah ya bashi ilimi wanda Allah ya bashi dukiya kuma ya bashi ilimi fa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yasulu fihi rahimahu yana amfani da wannan ilimin nashi yana jin tsoron Allah da dukiyar shi kuma yana sadar da zumunci wa ya'lamu lillahi fihi haqqan yasan haƙƙin Allah na ciki fa hadha bi afdalil manazil wannan shine aka bashi matsayin da yafi na kowa ga ilimi ga wadata kuma kowane ya sa shi inda ya cancanci a sa shi to wannan shi yafi kowa matsayi a duniya Allah ya bashi babbar kyauta kaga kenan da an dau daya ba daya akwai matsala in akwai ilimi ba kuɗi a rena ka a wulakanta ka kana gani wani abin ba za ka iya ba ka faɗi su ce fara baka da kokobo to ya za a yi daga nan idan kuma akwai dukiyan ba ilimi kuma kai ta bandan bandan ɗaya kenan wa abdul razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan sai kuma bawa na biyu kenan wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ilimi wa lam yarzuqhu malan amma bai azurta shi da dukiya ba fa huwa sadiqun niyya dalilin iliminsa sai ya karanta ya ga ladar da masu dukiya suke samu sai ya ce da Allah ya bashi dukiya yadda yake da ilimin nan da an ga aiki shikenan yaqulu law anna li malan yana cewa da a ce ina da dukiya la'amiltu bi amali fulanin da an bani da nayi aiki irin na wane. fa huwa bi niyyatihi shi ta dalilin niyyarsa fa ajruhuma sawa lada su daidai daga nan malam ya tsaya dan an gama faɗin manyan Shi ne wani na biyu na uku ne mutumin da Allah shi kuma ya bashi ya bashi dukiya ko shi kuma babu ilimin a ciki yana tafan damfan a ciki to shi wannan shi ma ya koma ƙasa sai kuma mutumin da ba ilimin ba dukiyar, kuma ya zo ya ga mai bandan-bandan ɗincin ya ce shi da ya samu irin wannan daman nashi da ya yi bandan-bandan fiye da shi to wannan shi ga shi ba wannan ɗin ba ilimin ba dukiye kuma yana da zunubi irin na mai bandan-bandan ɗin ya fito ko? to wannan shi ne abin nan ɗinsa na'am na ga kuna ɗaga kai sama هذا أنا كهنا كا إلا إلا تولو تو هذا أنا كهنا هذا إيه بس بودو دوا سجاري لي ليه وايد تو هذا تو ما أي بب لتابع جوش ذيك علي شكرا لنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك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 وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس